جهنم يصلونها فبئس المهاد wannan sakamakon shine wutar jahannama da za ta kewaye su za su sha fama da zafinta da yadda take ci balbal suna da wata shimfiɗa a cikinta tir da shimfiɗa irin wannan shimfiɗar tasu